tambaya na farko yana cewa ya halatta mutum ya yi dayin dayin ne dayin a kansa haka yake don eh, gyaran kansa eh rini ne baki yana canza kala gashi a gaskiya a iya fahimta ta bai dace namiji ba bai dace namiji ya yi wannan abun ba wannan ita ce iya fahimta ta domin na daidai akwai kamanceceniya da mata a ciki abinda ake so ga namiji yana da gashi shine ya tsabtace shi ya gyara shi ya wanke shi ya taje shi ya sa mai mai amma sanya wani rini-rini a kai da zai canza kalar gashi din wannan ba daidai ba ne hatta da shari'a ta izini a rina gashi mai furfura ya rina ta ko wanda yake da gemu shi ma za ga a hadisi ana cewa ya nisanci baki to ina kai kuma ga matashi wanda ba wani abin da ya fito akan ka kuma ka tashi ka kare na gashin kai kara baki wani wannan a fahimta ta bai kamata ba wallahu alam kamata yi in har wani abu ne da yake kara gashi baki yake kara gashi kyau to kamata a bar wa mata su wannan dan su ne iyayen ado wannan yana cewa wasu malamai suna ganin ba kowace safa bace ake yin shafa akan ta shin malam haka ne za mu zo mu ƙara bayani a can za mu yi babul masu alal kufaini babin da yake magana akan shafa akan kuffi guda biyu a nan maganar safa za ta zo amma dai magana ta daidai safar da take ta auduga ko ta kattani ko ta fata da ana yin shafa a kai inda mutum ya sanya zai babu cewa ba za a kan wannan ba ko ba za a kan wannan ba akwai littafi na al-imam al-qasimi Allah da mun zo wannan babin zamu zo da shi dan karamin littafi ne sunan shi al-masu alal jawrabaini Sheikh Albani ya mai taqiqi da ta'liqi to zamu karanta wasu daga cikin hadisan da suka zo akan wannan da kuma bayanan da malamai suka yi to sai wani yake tambaye cewa to yaya ake yi ana yi ne hannunka hannunka na dama ka taɓo ruwa da shi zaka shafi kan kafa ka ta dama kurin kan sama ake fara da kan 'yan yatsu zuwa wajen ma'ana kwamrinka ma'ana haka za ka ɗora a kan hannunka kurin ka shafo shi kenan ba a shafar ƙasa ma'ana ba kamar yadda suke cewa ba za ka ɗawa ɗaya hannun a sama ɗaya a ƙasa sannan ba haka ake yi ba hannunka ƙwaya ɗaya kurin za ka ɗauka na dama ka sa ruwa ka shafi kabar dama na hagu ka sa ka shafi kabar hagu in ba za ka iya da hagu ka shafa da dama shi kenan wannan shi ne sama ake shafa ba ƙasa ba haka shi ma hufi ba kuma magana wata lam'a a ciki sai dai ga wanda sai dai akwai shaɗaɗin ya zama lokacin da ka sanya safar ko hufin ka sanya su ƙababuwanka kana cikin alwalarka kana cikin alwalarka mai da za mu karanta to idan kai wannan kana da kwana uku da dalarrakin su akwai kwana ɗaya da yini da daren shi yini ɗaya da daren shi in matafi ne kwana uku da dararrakin su da cewa akwai sabani ma kan tauƙitin akwai wanda suke gani babu wani tauƙiti kurin kai ta yin kayan ka sai lokacin da ka cire to amma dai abin da muka fi sani ma'arufi dare yini ɗaya da daren shiga wanda yake mazaunin gida kamar yadda za mu karanta a gaba kwana uku da darakin su ga wanda yake matafi don kayi bacci babu wani abu to yaushe ne za ka fara lissafin duk za mu karanta wannan yanzu idan na yi alwala na yi shafa a kan safata yaushe ne zan fara lissafin awa 24 ta suka ce kana fara lissafin ne daga lokacin da kai kari na farko yanzu idan na yi alwala ko ka yi alwala da asuba ka sanya safarka ka fito masallaci an yi sallah da kai tana kaba ka tafi gurin aiki to ba za ta fara lissafi ba sai lokacin da alwalarka ta warware ka zo za ka yi alwala to daga nan in ka yi alwala ka yi shafa to daga nan za ka fara lissafin awoyinka an gane ko da haka inda azahar ka yi to sai gobe da azahar irin wani lokacin shafa ka yi kare sannan akwai abubuwan da suke idan an yi su to za a cire kamar janaba ta wannan tana karyawa dole ka cire safar amma kamar bawali duk baya sawa babu wani abu ko ga'idi kamar yadda za mu karanta sai wannan yana maganar tarihin abu huraira farko da ƙarshe ina ji mun ɗan yi magana kan abu huraira a karatukanmu na baya da suka wuce ba zai yiwu a baka tarihin abu abu huraira farko da karshe ba ko da farkon kake so da karshen don haka yawanci dai a karatu za mu dinga dan faɗar wani abu dangane da shi kuma ina ji mun dan wani abu dangane da shi ko a karatun farko ne don haka in kana so sai ka koma can za ka samu abu huraira an yi rubuce rubuce akan shi manya manyan ma da tafiya da aka rubuta akan abu huraira saboda ya gamu da mummunan tsangwama daga yan shi'a da haka malamai sun yi rubuce rubuce dangane da abin da ya shafi abu huraira masu yawa sai wannan yake cewa mutum zai yankan farce zai fara da dama ne ko da hagu zai fara yankewa a cikin yatsun to irin wannan akwai iskalat ko malamai za su samu sana ta sabani sai dai idan mai kiyasi da aski aski gusarwa ne an fara da dama shi ma sai mu ce ka fara da dama sai mai yanke ma ya fara ma da dama in kai ne sai ka fara da dama sai mai kiyasi akan abin da ya shafi aski amma ba maki ga samu wanda zai ce ka fara da hagu tunda ka wadda wani abu ne da yake ba a so amma kiyasi da aski sai ka fara da dama sai wanda ya ce me hukuncin dillanci da al'ada da da la'ada a ciniki kuma idan la'ada ta halatta waye zai bayar mai sai ko mai sayarwa dillanci babu laifi a addini akwai su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama dillalai domin shi dillali aiki ne yake mai sayarwa ko mai sayi kai zaka iya zaka sai da kanka amma ba zaka iya tallata shi ba kaga dillali ne zai kewaya ya tallata shi gurin mutane saya ko kuma kai zaka sai abu amma baka san yadda zaka neme shi ba dillali za ga ya je nemo maka da haka shi dillali aiki yake a ka'ida wanda ya sanya shi aiki shi zai biya shi idan ni mai abu na ce na nemo mun mai siyi ka gani na sanya shi aiki sai zagaya zagaya ya yazo gurin ka za a sai da gida a guri kaza za a sai da ka a guri kaza kace ina so ka siya to a ka'ida ni da na sa shi aiki ne zan biya shi inda ni na sanya shi nemo kai bai kamata ya karɓo na ba gurin ka ba sai dai in ka mai ihsani tunda kai zuwa aka aka nemo ka hakanan kuma idan ni da zan siya na sanya ya nemo na ce da Allah wa ka nemo min kaza ina so in siya ko ina so in sai gida ko mota ko kaya ko wani abu ya je binciko to ni ya kamata in sallame shi ni mai siya tunda ni na sanya shi aiki to amma za ga dillalan ba haka suke yi ba kai ka biya wancan ya biya kai da aka kawo tallan sai ka biya to ba ma nan yafi muni ba shine ha'incin da ake a cuce ka a cuce mai kaya shi mai kaya zai zai ce kayan shi kaza ne sai a je a a ƙara kai mai sai kuma an ƙara maka sannan kuma an karɓo na ba gurinka duk wannan kuma haramun ne sai dai in mai gida ne ba jallali dama in mai haja ya ce jallali ka nemo mai sayan wannan hajar amma ni kaza nake so a kanta na kuma halatta maka ƙara abin da kake so a kai to ko miliyan nawa ya ƙara halan ne kamar kayi na yi ne ya halatta mai amma idan ba dama ya cayi ka nemo mai sayi kurin to baka da dama ka ƙara akan yadda aka saya in ka ƙara wannan ka ci abin da ba halal ɗinka ba sai in ya baka da haka a dillanci akwai haɗari da yawa musamman na wannan zamani da muke yi akwai hadari da yawa hadarin ma'ana ƙari da ake wa mai siye da kuma shi mai gida wani ma an ƙara mai siyan kuma aje gurin mai kaya kuma a ce ai ai ba siya haka ba dan ma mu ne fa in ba mu bane a garin nan waye zai ma iya kama wanda zai siya wannan abu da bata abin sai kuma a rage to duk wannan haramun ne ka yi a biya ka haƙƙin ka shine daidai la'ada kuma a sigar yadda muke yin la'ada ni ban ga mashigar ta ba addini a yadda muke yin ta domin ciniki ne za ka yi kurin wani mutum yana gefe shi sai ka ba shi kuɗi ban san fa'ida shi ba idan shaida ne shaida ana yin ta don Allah ne duk wanda zai shaida Allah cewa waƙi mu shahadata lillah baya buƙatar ka bashi kuɗi dan ka bashi kuɗi kamar ka sai shaida tashi kenan in kuma da dan ganin ido ne wannan wani abu ne ihsani in naga dama in baka na sayar da abu na kana zaune in naga dama in baka wannan yana da kyau dan wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ko Allah ya ce a raban gado an zo za raba sai miskinai suka zo da makusanta waɗanda ba su da gado Allah ya ce ku dan ba su wani abu da haka ladan ganin ido babu laifi in baka amma ba ba ne. idan na sayar da ba gaban ka aka kuɗi na kirga to wannan yana da kyau a shari'ance in ba dan wani abu in baka tunda ka riga ka gani amma yadda muke yin la'ada cewa wajibi in ma baka bar ba ciniki ya lalace wai dole sai ka bashi to gaskiya ni wannan a iya fahimta ta fa wallahu a'lam ni ban gama shigar ta addini ba amma in kamar kaya aka zo ka daure zaka samu wani sai a kasuwa ka zo siyan dabba in ka siya sai wani ce sai ka bashi kaza in ka hana sai a ce ai a gurin shi aka daure to ai ba ni zan biya ba shi wanda ya ka dabba ya daure shi zai biya ba ya kamata in biya ba kamar shago ne a ce nan shagon mutum ne na zo na zuba kaya na siyar ni da na zuba kayan nake siyarwa ni zan biya mai gurin kudin hayan shi ba wanda zai zo ya siya ba kuma a ce ya biya to akwai irin waɗannan abubuwa da dole sai mun fitar da su a kasuwancin mu akwai abuwa suna nan jingim don haka ne ni a iya fahimta ta wallahu a'lam za a iya kila samun wani bayani wanda ya saba na ni la'ada ban ga mashigar ta ba addini in a yadda na santa ne kurin mutum yana gebe yana in an za a ciniki ya matso kurin yana kallo an gama a ɗiba a bashi ne wannan gaskiya ban ga mafitar ta ba amma in ciniki aka yi aka mai wanda aka sai abin aka bashi kuɗin ya ce to wa na da ka gani ga na kyautata maka wannan babu laifi ana son kyautatawa kuma dama bai dace mutum ya ga abu ba kuma baka bashi dan wani abin da zai kawo masa da wannan din shi ba wallahu alam Shi wanda yake cewa me hukuncin sallah ba hula halan ne in kai sallah ka ba hula ba laifi sallah ta yi jira shek albani ya tsananta a cikin tamamul minna ya ce makaruhi ne yana ce Allah yana manzo Allah yana cewa wallahu a haƙƙo an zayyana la Allah ya fi cancanta aiwa ado da kwalliya citu ya za ka zo sallah kuma ba za ka tsaya gaban Allah kuma ba za ka tsaya cikin kamala ba da haka shi yana cewa makaruhi ne to amma shi na gani da kaɗai da wannan ra'ayin almuhim mutum ya sallah babu ita sallah ta yi ba za a ce sallah ba ta yi ba ban ma su yan uwanmu da suke tsanantawa za ka tarar wasu guranan suna tsananta an ka zo ba hula sai a kore ka daga tsawon gaba to wannan in ya zama na an kori mutum daga tsawon gaba gaba da akwai nau'i na tsanantawa a ciki duk da akwai tarbiyya a ciki amma akwai nau'i na tsanantawa a ciki wanda ya ce don Allah muna neman alfarma an zo karatu a dan sako mana ilimi wanda ya shafi na hau ko da kaɗan ne ba laifi idan buƙatar hakan ta taso wato abin da yake sa dole in kana karatu irin wannan sai kana kallo wanda suke gabanka akwai malamai a gabanka waɗanda duk abin da ma za ka faɗa tunatar da su ne akwai kuma ɗaliban ilimi waɗanda akwai abubuwan da sun sani akwai wanda ba su sani ba akwai kuma wanda shi kuma martabar shi ƙasa take dan bayanan da yake shi yake dan cancabka ya rike kurin to dole in ka zo sai kana wannan idan ka idan ka zurfafa da yawa to sai zama na duk wanda bai kai wannan matakin ba zai fahimta ba in ka karanta da yawa kuma wanda ya wuce wannan matakin shi kuma ba zai fa'idanta ba to dole ka tsaya wannan amma in ba haka ba yanzu misali kamar hadisi ɗaya na sai ga zamu wani malamin ya rubuta shafi talatin wajen sharhin shi na farko zai fara ma yanzu kamar hadisin na makaranta abda ubi ma bada Allahu bihi da irin wasu hadisai da hadisin da zamu karanta rana ita yau hadisin la wudu aliman lam yadhkur ismallahi ta'ala littafi guda malam abu isa kalhoyi ne rubuta akan wannan hadisin takharijin shi na nahiyar tabbatar shi to kaga a ce zan yi karatu sai na yi talhisan wannan littafin wani ya kare waya wani ya ce kaza wani ya ce kaza to kaga da yawa ba za su fahimta ba kuma ni ma ban sanan da ya kamata ba a yi abubuwan da haka to zaka samu wani sa'in sai malami ya tsananta wani sa'in kuma sa'in din ma za ka samu wani malamin ya tsananta a kawo misali a ce dalilin su kaza in dalilin bai inganta ba a yi takharijin shi sannan a zo a faɗi mahallin shayin a cikin sannan a zo a yi raddin shi sannan a zo to kaga aka ce za a yi wannan to shi yasa sai dai mu abin da iya abin da za mu iya ni ma ba zan iya riƙe ja abin da na karanto ba ba zan iya musamman kamar littafin bulugul maram yana da sharhi yanzu ya wuce da zan fara karatu na faɗi sharhin sa da yawa in yanzu aka ce ka tattara sharhin bulugul maram kaɗai sai ka samu kusan sama da guda hamsin kuma yi ake ba wai karewa aka yi ba to da haka dole dai sai mu dan tattaba abin da zamu yi amma dai insha Allahu ta'ala daidai abin da muka fahimta muka gane zamu tabo idan da bukata musamman abin ya hada da sai an taba mas'ala abin da ya shafi na hauya ubangiji Allah ya mana gamdakatar ya datar da mu cikin abubuwan da muke yi ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu iko